Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a sabon labarinmu. Mai suna Isata, mallakar Slims. Isata littafi ne da zai fadakantar da ku ya kuma nishaɗantar da ku ta hanyoyi da dama. Wadai kawai kada ku manta da ku dinga danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Izzata, babi na farko. Kura masa idanunta ta yi da suka kaɗa suka yi jajir tamkar gawushin wuta. Hatta bakin irin nata ya dawo da kalar jajijata saboda tsabar tashin hankalin da take ciki. Kuka wannan ba ta iya yi sai dai idan idon nan ya dinga zugi tamkar an yayyafa mai dakakken yaji. Murmushi shi kuma yake cike da keta yana tsane ruwan kanshi bayan da ya fito daga wanka. Billy kallon na menene eh? Zugi wurin yake miki ko? Mazan kenan a saman kanki yarinya shine bambancin jan zaki da kuma sauran maza masu kalar lawani. ya kara shi magana cike da shagiyanci yana mai zama suna fuskantar juna wani azababben yawu ne mai asalin yaji ta haɗiya tana son ƙwallon nan yi ambaliya ko da za ta samu damar haɗiye wannan dunkulallen dutsen da ya mulmuli ya maƙale mata a wuyanta da ƙyar ta iya tattaro kalaman ta wurin furta kamal ka ji tsoron Allah ka sani wannan abin da kake saka ni ya ka sani wannan abin da kake saka ni haramun ne haramtacce ne a cikin halattaccen abubuwan da Allah ya mana halacci dai ka sani ni ba matarka bace ka tausaya wa maraici na kamal idan har ka zaɓi tarawa da ni da wannan hanyar tabbas ka min adalci ba idan tarawar da ni shine kaɗai matsalarka da ya sanya ni saɓon Allah ka aure ni kamal na maka alƙawarin zan sadaukar da farin ciki na in aure ka miƙewa ya shiga tafa hannayen shi yana shewa yana wata irin biyar dariya bili kenan ke kina ganin dacewar dan na ci baya in rasa wacce zan aura ke kina ganin dacewar dan na ci baya in rasa wacce zan aura sai auren jagwalgwalallen tuks dama wasu mutanen kirkin ne suka amshi budurcin ki zan iya aure ki kina min gadi da aikace-aikacen gida kafin in auro matar amma kai ina ƙololan ɗaya tokare mata wuya ne taɗiya da ƙarfin gaske kana ta ce ba komai kamal wallahi ka sani Allah yana kallon ka saboda kaga bani da gata shine dalilin ka na ci min zarafi har haka dariyarsa ya ƙara sakawa mai mata mugun ciwo kai bili ba da kanki zaki yi ke ce baki da gata ke bili bi ce fa ko kin manta ina tunasar da ke ne wani lokaci wani lokacin can baya ta tuno lokaci ɗaya ta rintse idonta bude wanda za ta yi ta ganshi tsirara a kanta yaya ko za ki ƙara min ne eh kin dai ganta tsaiki kan ba ta gajiya da ragowar tux muryanta yanzu kam yana soma rawa alamun za ta yi kuka ka yi haƙuri kamar. wallahi da zafi abin nan ko yanzu wurin yana min azabar zafi daurewa kurin nake Ɗage sa duk biyu ya yi alamun ƙeta. Tashi ki watsa ruwa mu tafi. Da yar ta dafa gadon ta miƙe ba tare da tayi magana ba. Ta dinga ɗingishi ta yi ta sailat ɗin ta ta jima sosai tana gasa wurin tana zubar da ƙwalla mai ciwo. Kan daga bisani ta watsa ruwan ta busar da gashinta da dryer ta fito. Yana zaune har ta jikin da ta ce da shi. Tafi na kimtsa. Hannunsa ya kai ya dake ɗinta. cike da shakiyanci ya soma rera waƙar na tsunduma kogin zuma idan har kika idan har kika ƙi ni sa na ji kunya amma in kika so ni zan faɗa kogin zuma ba ta ce masa komai ba ta ɗauki mayafinta ta yafa sannan ta ɗauki jaka da wayarta ta rungumi. ya soma bakinsa cikin nata ya fi 15 min yana kisan nata cike da azaba don kuwa sai da lips nata suka yi ja suka koma mata zafi kan yi sake su yana rungume da ita a tsaye ina ma a ce wasu banzaye baki damar riga baki damar riga na kwasar wannan garaɓasa da tabbas babu abin da zai hana na aure ki ina mugun sha'awar ki ulga wannan idan kika wallahi sai na tsirga kamar da kanta ta yi gefe zuciyarta tana mata suya Kanta ta janyi jikinta daga nashi cike da kasala da ɓacin rai. Kamal, umma na za ta neme ni wallahi. Shi ɗan yamma fa. Janyo ta ya rungumo ta gaba ɗaya. Shi ɗan yamma fa. Janyo ta ya rungumo ta gaba ɗaya. Ina ma umma mu ta san yadda ta girma. Da me za ta ce? Da me za ta ce ko na satar mata ne? Muryarta na rawa ta ce, Kamal ina maka dukkan biyayya ko mijina da zan aura ba na ji zan dan Allah Kamal ka tallafe ni ka daina aikata sabo da ni ke fuskan nan yi ke a tunanin ki zan bari ki yi aure ne mahaukacin ina ne ni zan bari ki yi aure bata ce masa komai ba ta sadda kanta kasa tana hawayen bakin cikin halin da rayuwa ta jefa ta a ciki sake ta ya juya gaba ya shige scarf ta ya rufe gidansa rab kallonsa take yanda yake da kyau Hai ba da cikar kamala ga kwarjini amma bai san Allah ba ko kaɗan umma na zaune ta yi sama Umma na zaune ta yi sallama falo ɗin ta shiga. Kallonta Umma ta yi cike da tausayi. Bili bitawa. An dawo ne? Murmushin ƙarfin hali ta ce Umma na na dawo. Yau zazzaɓi nake ji wallahi. Ayya sannu Bilkina. Allah ya baki lafiya ki tabbatar kin sha magani. Kwanakin nan zazzaɓin nan ya sa ki a gaba. Na rasa dalilin shi. Murmushi ta yi ta wuce ciki uwar ta bi bayanta da kallo. Ko dai har da ƙafafunta ciwo suke ne? kalli yadda take tafiya ta ayyana a ranta bata dai ce komai ba akan haka abin duniya ya dame ta matuƙa bata da lafiya ko kaɗan tana tsoron idan ba ciki bane ba ta kuma gagara zuwa asibiti tayi kukan bincikin ciki bata san yaya zata yi da rayuwarta ba Ta yi dana sanin abubuwa da dama ciki kuwa har da zuwanta jami'a ita ce sanadin komai shekarunta eighteen yanzu amma tana fuskantar baƙin cikin rayuwa fiye da tunani irin ta ta tayi kafin ta yanke shawarar ziyartar private clinic a mata a mata ultrasound a gano damuwar. ta bincike dai an yi bata da wani ciki har hoto tayi amma menene wannan ciwon da take tsaitsaye ita dai tasan tabbas wallahi bata da lafiya saboda abin maimakon yayi baya kullum sai gaba yake yi abubuwan da take ji ta wa doctor bayani ya bata magunguna a hankali ta tura kofar ofis ɗin ta shiga Fuskar ta ba annuri, kallo ɗaya za ka mata ka tabbatar cewa tana cikin tsananin fargaba. Zama ta yi a kujerar da ke fuskantar tasa, ta ce muryarta yana rawa. Barka da war haka, Kamal. Kallon ta yake cikin ɓacin rai. Kamal Kamal ne sunana a nan kusa. Ban hana ki ba? Ka hakuri, haƙuri kuskuren baki ne sa. Saki ya ja mai tsayi sosai ya kitabul ɗinsa. ya muka yi da ke ne ban sanar miki cewa lallai kullum dole ki ware lokaci na ba jiya na je gidanku kika yi fitowa na yi ta neman layin ki rufe haka kika yi min asarar tanadin da na yi wa kaina a ki haka kika zaɓa ko wannan dai tarin mata ta share da bayan hannunta ka yi haƙuri sa ina ta faman zazzaɓi ne jiyan da ka aika kira na umma na aka tarar da ni ina ɗaki kwance ta san ban da lafiya sai ta ce a ce ina bacci kuma ita ne ta karɓe wayoyina akan in huta don Allah kar ka tona kar ka tona sirri na zan maka duk abin da kake so murmushi yayi yau a gida na zaki kwana da sauri ta ɗago kanta ta kalle shi cikin tashin hankali ka asiri na me zan ce da umma na miƙe waye tonuwar asirin na ke so kenan ko ba haka ba muryar ta na rawa ta ce ka yi haƙuri zan ce mata ina da test gobe a hostel zan kwana murmushin gefen baki yayi da wuri zan zo na ɗauke ki karfe fu ce fuska tayi mota na fa da shi na saba zuwa school ka sani be bakin tsaye ki sanarwa umma ana satar mota a hostel ba da shi zaki ba haka ta miƙe jikinta ba ƙwari ta nufa hanyar barin ofis ɗin har ta riƙe do handle ɗin ya kira sunanta bilkisu wai ta yi muryar ta na rawa ta ce na amsa zo ki sha wannan ya mika mata wata ƙwayar magani da a tafin hannunsa Lokaci ɗaya ta rikice ruwan ta ya ƙara cikin tsananin firgici take magana. Za ka rufa min asiri don Allah na tuba. Wallahi ba zan kuma ba har abada. Me ba za ki kuma ba? Ya muka yi da ke ko sirrin kike so na tuna ni? Da sauri ta zube akan gwiwoyinta. Sa zan kwana ina bautar wahala akan in sha wannan ka tallafe ni. Miƙewa ya cikin fusata. Ka rufan asiri zan sha. Daga nan ta karba a gabansa ta sha ƙwayar da ke tayar mata da tsananin sha'awa, wacce kuma ke sauko mata da rashin gajiyawa da abin ko da za a shekara ana yi. Ta bar ofishin cikin tsananin hawaye da kuka mara sauti. Ta sani yau sai ta sha fama. Ta da motar ta yi ta fige da gudu ta bar harabar cikin asibiti. Kallo ya bi bayan motar da shi ya ta fice sannan kamar wanda ya tuna wani abu, shi ma cikin sauri ya fice daga harabar asibitin. A kofar fita mai mashin ya haye tare da yi masa bayanin inda za su je. Gudu take yi kan kwalta kamar wadda ke tseren gudu cikin kwarewa take murza yaron ta. Tuki take yi zuciya na ci gaba da bugawa sauri da sauri. Minti-minti takan sauke numfashi yayin da dodon kunnen-ta ke ƙara tariyo mata muryar gayen da yi mata sallama ɗazu. Da ta tuno muryarsa sai gabanta ya faɗi. Ta rasa dalilin hakan sai dai abin da take ji a ranta dangane da muryar. ta fi sanarsa a kan tsanar da take yi wa kamar. To waye ne mai wannan muryar? Ina ta san shi. Abin da yake ɗaure mata kai kenan ta karyo kwana shiga unguwarsu haɗe da sauke nan nauyar ajiyar zuciya. Da da na sani ta waigo ta kalle sa ko ta san muryarsa. Tun daga nesa take hangar motarsa a ƙofar gidansu ya yi fakin. Hakan ba ƙaramin faɗuwar gaba ya haifar mata ba. A fili ta furta ni dai na shiga uku ne Bilkisu. Kaki kwalla ta ciciko idonta. Ta san tunda bai ganta a makaranta ba, ya san tana gida. Shi ne dalilin da ya sa ya biyo bayanta. Me kamar yake nufi da ita ne, shi kenan ba ta da wani amfani a wannan duniyar face yi masa bauta? Fakin motar da ta yi ta kifa kanta akan stiyarin motar tana sauke numfashi, haɗe da faɗuwar gaba, wanda bata san dalili na hakan ba. Amma dai ta san yana da nasaba da ganin Kamal da ta yi a ƙofar gidansu, wanda duk sanda za ta gansa sai gabanta ya faɗi. wani miyau ta haɗiya wanda ya tsaya mata a wuya mai ɗaci sannan ta miƙa hannunta da niyyar kwasar wayoyinta da jakarta kiransa ya shigo kallon waya take yi har ta tsinke sannan ta lura ashe ya yi mata miskon da yar ta sanya ƙafar ta fito daga motar ta rufe ta soma takunta wanda ya zame mata jiki kamar mai tausayin ƙasa kwarcen da kansa ya yi a jikin kujerar motar ina tunanin irin hukuncin da zai yi mata har shi ne zai rika kiranta a waya tana ƙin ɗaga wayarsa yanzu haka yana kallon ta ta side mirror ɗinsa ta yi fakin motar ya kira ba ta yi fikin ba mibili ta taka haka tana wasa da rayuwarta ko tana ganin ba zai iya tona mata asiri ba hmm. ya sauke lallausan murmushinsa na mugunta ya shafi sajensa ya limshe ido hangota da ya ta shige ɗin gidansu ba tare da ta zo gare shi ba bayan ta san shi ne zai hora ta dangane da abin da ta yi sai ya yi mata kaca-kaca ya limshe idanuwansa. Mahaifiyarta na zaune a falo gaban ta ɗan ƙaramin tebul ne da aka ijiye mata Hollandia, milk da glasgow. Sai ɗan filet da aka yayyanka mata fruit, dangin su apple, kankana da abarba da spoon a gefe. Sallama Bilkisu ta yi cikin sassanyen muryarta kamar ko da yaushe. Assalamu alaikum ta ce haɗe da shigowa falon. Hannunta rike da handbag ɗinta. Duk ta gaji ga rashin ƙarfin jiki saboda ɗan ciwon da take yi a tsaitsaye. Wa alaikum salam Bilki cike ce haka da tsakiyar rana? Ba dai har kin gama da asibitin ba. Mahaifiyarta ta tambaye ta cike da kulawa tana kuma ƙare mata kallo. Na gama umma shine ma na ƙara so gida. Na ga dakto da wuri da yake yau ba ranar ganin marasa lafiya ba ne sosai. An dudduba ki yadda ya dace ko? Kin kuma yi masa bayanin yadda kike ji da rashin bacci ko? Yadda kai ummi ta yi, ya dudduba ni ya bani tesis akan in dawo nan da sati biyu an nemi jini na za a yi examining ya kuma bani wasu magunguna ya ce in yi amfani da su kafin rana. to Allah ya sa mu dace ga abinci can a dainin tun da nan Zaliha ta gama in ji da yau baku da lectures ko na ga baki cika lectures Friday ba eh umma ta amsa a takaice wayar da ce ta yi ƙara shigowar message da sauri ta duba ganin sunan wanda ya mata message din gaban ta ya tsananta faduwa bill kenan Har ni zan kira ki a waya ki ifikin? Eh, na zo kofar gidan kin yi fakin ki wuce motata. Me kika taka ni? Ko kin tanadi maganganu da kalaman da zaki faɗa wa duniya idan asirin ki ya tono? Cikin minti uku da sakan asirin ki zai tono, zai watsa a duniya. Hatta mahaifinki da ya mutu sai sunansa ya ɓaci. Don haka ina mai tunatar da ke cewar Kamal ne kike wasa da shi. Wasa da ni kuwa tamkar wasa da damisa ne. Don haka ki yi gaggawar fitowa cikin minti biyar kacal na baki. don ina da buƙatar ki a tare da ni idan ba haka ba asirin ki da yake lullu ba ƙasa zan tone shi jikinta ne ya soma jikinta ne ya soma rawa bayan ta karanta message din zuciyarta ta shiga har ba tamkar za ta fasa kirjinta ta fito ga wani tsoro da ya lullube ta yasa ta soma zufar dole sosai message ɗinsa sosai message ɗinsa ita da mata da hankali Dan ta san inda ya kamal ne zai aikata abin da ya fi haka tunda har ta tunda har ta ɓata masa rai ya ji haushi kafe ta da ido Umma ta yi tana karantar yanayin 'yar tata, kamar wadda gagarumin abu ya same ta. Ita kuwa Bilkisu idonta yana kan